habbi ya hana mai yin farilla amma kaga kenan sai in yi concentrating ga azumi na don haka azumi kawai nake yi sai karatu qur'ani da sauran abubuwa muna fatar Allah ya karo mana lafiya to kaga kitabu zikir wa du'a ne mai bi to tunda yau za mu rufewa akwai hikimar mu shiga cikin sa babu wata hikimar mu shiga cikinsa don haka nan za mu tsayawa yau iyakar bakin karatun mu annan Allah ya sa muna albarka da abin da mun ga abin da mun ka karanta to shekaran jiya satin da ya gabata wasu abubuwa sun faru eh na alheri ne ba shari ba ne ni gare ni alheri ne kun san shekaran jiya na yi fama da mura ko na yi fama da mura musamman rana wace yau in kun saurari karatun rana wace yau murya ta ba ta har yanzu ma murya ta ba ta koma daidai ba in kuna ji madalla to bayan an gama attarge ran lahadi ranar litinin mura ta dame ni sosai na zo da ni kwanta sai kawai ga waya kasan ni kullum waya ta buɗe take in dai ba wa'azi nake yi ba kuma da ka bugo in dai ba cikin wata hidima nake ba ɗauka nake yi ɗauka nake in alheri ne in shari ne ɗauka na kai ina fatar kun fahimta sai ni ɗauki waya sai ni ji sallama ni karɓa sallama bayan mun gaisa ya ce a kara Allahu ɗalibinka ne kuma masoyinka ce alhamdulillah ya ce to ina da magana ni ce bismillah to da nan mun ka fara ya ce tambaya gare shi to haka dai abin ya gudana dai muna cikin yin magana sai kuɗinsa sun kai kusan ƙarewa sai ni ji yana batun rufewa ni ce a ba mu kammala ba sai ce malam kuɗi na sun yi kusa ni ce kakka damu da wannan in kuɗinka sun ƙare na yi ma alkawarin ni ina da kuɗi masu yi cikin wayata zan bugo maka kuma haka an ka yi mun yi minti goma sha uku da wasu yan seconds minti goma sha uku sai kuɗin sun haƙari wayar ta rufe sai ni buga mai da tawa sai mun ka kama to buga mai ɗin nan da ni sai da mun ka yi awa guda da mintuttuka Ba ya komi illa tambayoyin abin da na shige mai duhu ko yake da ƙaiƙayi game da shi ni kuma ina ba shi amsa gwargudun yadda Allah ya fahimtar da ni kuma Allah ya sani wannan tattaunawar ni na ji daɗin ta ƙwarai ina fatar kun fahimta duk da yake ban san wanda ya bugo minin ba amma abin da ya nuna da farko almajiri na ne kuma masoyi na haka ya buɗa almajirinka ne kuma masoyinka to amma muna cikin tafiya sai ni fahimci yana da ra'ayi sai ni fahimci ko shi wane ne ma'ana sai ni fahimci wannan mutane abdul jabbar ne almajiran abdul jabbar ne kaga da ni fahimci haka nan ya kamata in yanke sai abin magana ba a magana da mutane abdul jabbar wallahi ni ba mutane abdul in ba yahude ya ta'u in dai magana addini ta yi magana cewa ni ban magana addini da wani. ko ban tattauna da wani yayi yaro Allah ya gafarta ma Mallam Murtala Asada yace in jariri kake inda kana iya magana muna tattauna da ka. ni ga fahimta ta wannan ka'ida cewa wani ya yaro ko wani ba mashahuri bane ba a tattauna sai da mashahurin mutum wannan ka'idoji ne laysu min al-islam fi shay'in babu su ga musulunci son zuciya ne kawai in ka ji mutum na sa irin waɗannan ka'idojin tsoro yake ji to sai an ka yi abu na farin ciki na ba shi free hand saurari tattaunawat zai yi mamaki bello ya bu ne ya ɗauki waɗanda abubuwa ko shi ya yi mamaki don har godiya sai da ya cikin magan ina godiya kwarai iri da ka karrama ni ka ni duk da muhimmancin lokaci gare ka ba na bashi lokaci wadatacce ina tabbata muku sai da ni awa ɗaya da minti goma sha hudu tare da shi awa ɗaya da minti goma sha hudu ina fatar kun fahimta Ba ya komi illa tambayoyi a kara makalla da farkon magana ta yi haƙar shi a kara makalla huce. ba inda ya ambaci suna na illa in ya zo buga misali amma sauran maganganu duka yayi da mutuntawa kaga maganar da yayi ta farko cewa almajirina ne kuma masoyina ya tabbatar da ita ga maganganunsa bai walwale ba saboda har mun ka gama maganganun ta yanke eh, network yayi season baya jina bani jinai to a kara makallahu da ya ka adiresin dina kaga akwai girmamawa sannan ya sani ya faɗi ya ce bello ya mutum ne mai zafi ya gani mun yi awa ɗaya da minti goma sha in bancin wuri guda da na ɗan yi mai tsawa akan sai yi min tambaya in zo an sai tattari wani salo na na kan gaskiya ta fito ina fatar ku to nan sai duk buga mai tsawa to in bancin nan duk awan nan guda da minti goma sha hudu ban yi tsammanin na yi mai wani abu wanda zai cewa ban ji daɗin abu kaza da mallan yamin ban yi tsammani ba don haka alhamdulillah abin zancewa mun yi lafiya mun ƙare lafiya me mun ka yi ya yi min tambayoyi na ba shi amsa ya faɗi ya ce ɗalibina ne ko masoyina kuma ciki ya yi ta maimaita mallan kasan ni ɗalibinka ne mallan kasan kai malamin mu kake da sauransu dai don hakan ga tambaya da amsa an kai abinda tura ke kira question and answers ya yi min tambaya matsayi ne na ɗalibi ni ko matsayi na da yana gani na malami ina ba shi amsa gwargwadon da Allah fahimtar da ni ina fatar kun fahimta to ban sani ba a ya yayi recording shi ne kuskure na farko yanzu in za ka magana da mutum bai kamata ka faɗa mai mallan zan yi rikodin ha kaga bai faɗi ba amma ni a wuri na wannan ba laifi ba ne ba laifi ba ne ina fatar kun fahimta ban sani ba ya yi rikodin shi ya yi rikodin ɗan abinai to da ya yi rikodin don Allah mai adalci in har zai sa ya a'a ya zo ya sa gaba ɗai in ɓanna belle ya yi kowa ya ji ɓannar da belle ya in ma gyara ya yi kowa ya ji abin da belle ya bai ce ya sa gaba ɗai in yana ganin magana ta yi tsawo ba ta sayuwa gaba ɗai to yana iya yankewa in biyu zai yankewa in uku ya ya kamata a sa ta sai a sa ta siriyale farkon magana 'yan an kasa mutane sun ka jiya sai a sa mai bi mata ta biyu siriyale dai haka to abin da ya bani mamaki sai an ka zo na faɗa muku awa ɗaya da minti goma sha hudu mun ka yi sai an ka dace minti goma sha biyu na ƙarshe duka ƙarshen tattaunawa minti goma sha biyu last 12 minutes minti goma sha biyu na ƙarshen tattaunawar sai an ka dace shi an ka tura tsakani da Allah an yi gaskiya a ba a yi gaskiya ba in ma minti goma sha biyu za a turawa na ina ya kamata a tura na farko kana iya kace ai kakkasawa ne za mu yi to sai ka tura sai abin ya tasiriyale a jiyar da magana take tunda mutane ba san wanda an kai ta ba in ka har mu ci abin kaga abin ba zai bada ma'ana mai kyau ba to sai an ka yanke last 12 minutes minti goma sha biyu na ƙarshe shi an ka yanke an ka tura da za a turawa sai an ka ɗauko hoto na an ka ɗauko hoton yaron wallahi yaron da zai zo nan ban cewa gashi nan ni wallahi ban taɓa sani ne ba ko suna ne ma ban taɓa ji ba ashe ɗan sakkwato ne za ku ji cikin maganganun inda nike tambaya yanzu kana ina ya ce a karmakallahu ina nan garin gana ku na sakkwato don ni ban san shi ba ban san daga ina yake magana ba sharaɗin magana addinin jama'a ba sai ka san mutum ba sai ka san da inda yake ba addini an ka ce dole ka kare addini mu shiri muke mu kare addini ko yaushe shine bambancin mu da malaman bida'a. mu addinin mu Allah yaqinin muke yin sa ha ah, to in ban da dalilin abu kaza don me nake yi ban da dalilin abu kaza don me na faɗai duk abin da na faɗi ko ni itiqadi ko ni aikata bugo mi anytime ka tambaye ni don me kace kaza magana cewa sai ka ba lokaci na shirya wannan ato ba da gaske kai ba kenan amma ka ga mallaman bid'a in ka buga mallam ina son tattauna a'a a ba lokacin tattaunawa kai hankuri ban tattaunawa da yaro baka tattauna da yaro ya an kai kai magana ta kai ga yara tunda kai magana ta kai ga dole kai hankurin sauraren yara ina fatar kun fahimta to abin da ya faru kenan to sai an ka ɗauko hoto na da hoton yaron sai an ka sa ga shafin su na yan kogo dama na faɗa muku ɗan kogo ne ko ashabul kafe ne mutane abdul jabbar sai an ka sa belle ya ya hadu daga ya gamu daga munsa ya hadu da wani alma ya yi muƙabala da wani almajirin shek abdul jabbar ya tumurmusa shi tsakaninku da Allah ka bugo min waya ka ce ina da tambaya ka yi tambaya ba baka amsa ana ce mata muƙabala a'a da yayi tambayoyi dai an bashi amsa to sai an ka ce muƙabala to in ma muƙabala ce in wace iri ce dai a batta haka nan amma dai ni abin da nake zargi ba a yi adalci ba na dace ƙarshen magana ga ba a sawo full text na magana ba to sai wani ya bugo mini da sun ka turo mutane sun ka gani ni ban da labari yana nan kwanci ban ma da isassan lafiya sai wani ya bugo mini wani dan uwa yace mallan gaskiya gaskiya ne ka tattauna da wani daga cikin almajirar Abdul Jabbar ce eh gaskiya ne jiya lalle ya bugo mini yi tambayoyi Ya ce to gashi nan an tura an ce kayan muqabalin ci a ba mukabala mun kai tambayoyi ya yi min matsayina na mallamin ni ne shi amsa an ce muqabalin ce ba matsala sun sa duka ya ce a ba sa duka ba ya ce minti nawa sun ka ce minti goma sha biyu ni ce A asha minti goma sha biyu na ina ya ce kuma yana ganin ƙarshen maganan ne sai na ce to ya turo min in jiya sai ya turo mini sai na jiya na ce lalle ƙarshen magana ne sai na ban magana to haka dai abin yana nan yana ta yawo ai an tumur musa bello ya bu ai yaro almajiran abdul jabbar to in ya kasa almajiran abdul jabbar ya kunya tashi ina ga abdul jabbar shi ya ce ai yana muƙabala da abdul kaza da kasta duk kwanakin ga kun ji na yi magana ban ce ko ƙala ba don na san ita dai gaskiya Allah ke bayyanar da ita in ce in zo in bayyana da kamar na yi shishigi na wa Allah shishigi in dai gaskiya ce Allah shi ke bayyanar da ita da haka sai ni kyale ina nan ina tunanin wace hanya zambi ina nan ina tunanin wace hanya zambi kawai sai ga text ya shigo mini an bugu waya ina wanka na ƙare wanka lokacin azuriya to na fito nan ina cikin sallah sai na shigowa text ina ƙari sallah ina budawa sai na ga sako ne daga Abdul Jabbar daga Abdul Jabbar da kaga ta wuce yaro alhamdulillah dama ka san bello hayaki ne fidda na kogo ba na yi turare ba duk wanda a cikin kogo ka'ida ce sai ya fito to alhamdulillah da ni tashi fisuwa shi babban kwamarcin na fito da shi madalla sai ga text daga makallahu, Sheikh Abdul Jabbari yake sun magana da kai don Allah ka yi hankuri ka daga waya dace an gama abin nema ya samu matar ɗan sanda ta haifi ɓarawo abin da nake nema wallahi ko azkar dubur salatu ban tsaya yi ba sai na fita to wajen masallaci sai ni buga sai ni buga ina bugawa abdul jabbar ya ɗauka ce a kara makallawa ni ce barka dai sunana abdul jabbar nasiru kabara ni ce madalla na ji tattaunawar da ka yi da malam muhammadu aminu ni ce wane ne muhammadu aminu sai ya ce yaron da kuka tattauna da shi ni ce ok yaron da ni tattauna da shi je ya ce e sunansa kenan ya ce ni ce wallah ban san shi ba ni kuma ban tambaye shi suna ne kuma shi ba bai hada mini ba yace to shi yace to ya gaya mini cikin tattaunawar cewa ya nemi a yi zama da kai kakiya ni ce to wanga ka ƙarya ce ba mu yi haka nan da shi ba yace to ca ba haka nan mun kai da shi ba yace to na bugo ne in nemi alfarma gare ka ce to madalla alfarman mi yace malan ya faɗa min kuma ka ce kamata yayi a ce tattauna nan ba sai an tara mutane zai yawa don an ka tara mutane da yawa yaya kawai za a iya ni ce haka ni shine ra'ayina a samu mutum guda mai iyaye fuskance ka ka faɗi ya baka amsa shi ma ya faɗi ka bashi amsa har gaskiya ta bayyana ya yi bisa a tara jama'a ka tara jama'a yaya kawai za a yi ni wannan ra'ayina ne ya ce to alfarmar da nake nema gare ka a karamakan lawa ni ce to shi ma abdul jabbara a karamakan lawa ya ce don ku san a kara makalla title ne da Allah madaukakin sarki ya babelle abu kuma ko miƙe ka baka ijaye shi na riga na zan a kara makalla and no, no going back ya ce alfarmar da nake nema a kara makalla mutumin nan guda da kacce ya kamata ya zauna da ni ina fatar ka zamo shi ne ni ce to wannan abu ne mai sauƙi sai dai ka san ba ni ke ayyana waɗanda za ku zauna balle in ce na ayyana kaina ya ce e, gwamnatin jihar kano za ta ayyana wa? ko ya ce abu guda nike so gare ka ka aminta in ka aminta wannan ka banne da gwamnatin jihar kano za mu shiga mu fita mu lallabi gwamnati ta ayyana ka ni ce to in kana iya wannan wallahi ni shiri nike. ni ce to sai matsala ta biyu ce to bayan gwamnatin jihar Kano ka san kungiyoyi ne da kungiyar Izala da ta Salafiya da Dariqa Tijaniya da kadiriya sun ka haɗu sun haka ya ƙara yaya za ka yi da su yace sai ka wakilce su ce to ai wakilci ba mutum ka cewa wani zan wakilce ku ba su ke sa wakili yace to su ma babu ni abu guda nake so ka yadda ce in don yadda wallahi ni na yadda na karba tun kafin ka yi wannan magana ai na cikin wa'azina na faɗi ni ce Najeriya ba wanda ya fi kowa cancanta zama da kai kamata don haka wannan na karɓa inda yi wannan ne na karɓa cito alhamdulillah zai tuntuɓe su can sai a ayyana ni mazauna ni ce alhamdulillahi na ji daɗi kware kuma na aminta abinda mun kai da abdul jabbar kenan ga magana ta girma ko ba ta girma ba don haka maganar da mun kai da yaron nan ta yi amfani ko ba ta yi ba ta yi amfani ta yi amfani ina fatar kun fahimta sai ni ce to kafin mu ƙare don Allah ina son ka ja kunnin yaranka ka yi musu nasiha addini ba a sa ƙarya da yaudara cikinsa ya ce to me faru ni ce domin yaro ya bugo mini waya ya ce mini yana da tambayoyi yana tambaya ni ce to yayi min tambayoyi ni bashi amsa to amma yanzu an rubuta mai muƙabala akwai bambanci tsakanin ka yi tambaya a baka amsa da kuma a ce ka yi da wani kaga nan ƙarya ta shiga ni ce na biyu mun yi muƙabala ta awa ya yi tambayoyi mun tattauna ya yi tambayoyi ina ba shi amsa awa ɗaya da minti goma sha hudu shi da tashi waya da ya bugo min ya yi minti goma sha uku kuɗinsa sun ka ƙare ni buga mai mun ka yi awa ɗaya da minti ɗaya kaga in ka haɗa awa ɗaya da minti ɗaya da minti goma sha uku awa ɗaya da minti goma sha hudu kenan nice to mun yi magana ta awa ɗaya da minti goma sha hudu amma sun yanke sun tura minti goma sha biyu kawai sun yanke minti goma sha biyu kawai sun ka tura maganar minti goma sha biyu kawai sun ka tura sun yanke maganar awa ɗaya da minti biyu Kagan nan kuma yaudara ta shiga to ka ja kunnin yaranka addini bai yi da ƙarya da yaudara domin sadda duk yi ƙarya da yaudara ga ka, Allah ya fi da hannu ba sadda Allah zai baka nasara sai ya ce to a Allah zan yi maka gyara ni ce to magana cewa yara na ce ni ban da yara waɗannan da hake ce ma yara na ba yara na bane addini ya haɗa mu da su almajirai na ne Ni ce ai da almajirai da yardu guda yace a alon ce to almajiranka ka yi musu gyara su ba ƙarya su bai yaudara sai ce to amma shi yana ganin ai muƙabala mun kai ni ce ba muƙabala mun kai ba tambayoyi ni ba shi amsa ya ce a kamar hadisin da ya kawo to ƙarshen maganarmu wadda muna cikin yin ta ne ya karanta na ce ya yi kurakurai ya so ya kakkare na ni buga mai tsawa to muna cikin yi sai eh, na ce ya yi season sai ya ni ban ji na shi bai ji na don Allah ga maganar mu ɗaya network ya saba season ni bello ya bi an riƙe da network madalla to sai network ya yi season kaga ni ni buga mai inda kika ga network ya yi season da kashewa ni ba yanzu ni ni buga ba bugun karshe inda kashewa ni a ce bello ya ya kashe ya gudu wallahi al'azim ban kashe ba ina magana ni ji shi kuma ni ka bayani lokacin ni ke yi mai bayani ba ma shi ke yi mai bayani balle a ce na gudu na bashi ni ke yi mai bayanin ina so in fiddan mai kurakuran da ya dangane da hadisin da ya kawo hujja da abin da ya kawo shi hujja ina so yadda mai kurakurai nai kawai sai ni bajji ne shi mai bajji na to da yake ni ba ni rikodin shi ke rikodin sai kama halo halo halo halo kaga halo halo din nan da yake min ta fito cikin rikodin to shine kuma sun ka rubuta ai bello ya ji wa ya gudu ko na gudu dai alhamdulillah na ba shi awa ɗaya da minti goma sha hudu jama'a na yi zarunta ko bai yi zarunta ba abinda an ka nema ga abdul jabbar duk shekarun nan kenan abinda matasan kano sun ka nema ya kasa yi musu yaron nan duk da yake ban san shi ba har yanzu magana gada aka yi ban san shi ba amma ba za a kira shi kanina ba wallahi ɗana ne na haihe shi furut ko haihuwar bariki na haife shi kun san haihuwar bariki mutum ya tafi ya yi barikanci ya yi shekaru bai yi aure ba sai daga baya ya yi aure to ko irin haka nan na haife shi don haka ba kane na ba ne balle a ce ɗana ne amma kaga na saurare shi ina fatar kun fahimta to ni na samu fa'idodi su ‘yan kogo in ba su wallahi al'azim ni na samu fa'idodi sun fi a kirga dangane da wannan maganar na farko na yi kariya ga aƙida ta sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kawo shubuhohi masu yawa na walwale mai kuma ya gamsu ina fatar kun fahimta ya gamsu don shi da kai to wallahi na fahimta ga ta balle na gode sai mu wuce ina fatar kun fahimta to kaga na samu wannan credit sannan na biyu yanzu da a ce da yaron nan ya bugo mini ya faru in ci abin magana da yaro da hakan ga da ni shi free hand ya zuzzagi duk abin da yake so kuma ni ba shi amsa kuma alhamdulillah har mun ka kare bai bi ni bashin ko magana guda ba kun san bin bashi ga magana sai in ce to wannan kan bari sai na bincika ba wanda ni ce mai sai na bincika kowace na yi mai ta duk tambayar da ya ba matsala guda da ni ce mai ga sai na binciko ina fatar kun fahimta don haka bai bi ni bashi ba amma ni na bi shi bashi don ya kawo hadisi cikin bukhari ne ce wani wuri yake cikin bukhari ya ce to yanzu bai rike da bukhari amma zuwa marece zai faɗa min inda hadisi yake to yana ganin har yanzu marecin bai yaba gare shi to ran litinin ina fatar kun fahimta kaga ni ina biya ta bashi shi yasa da wani bugo min waya ce ka yace zai ce to ka ce mai ina biya ta bashi ai ya sani ina biya ta bashi ya ce min hadisi na nan cikin bukhari ya ce kaza ya ce kaza ni ce wani wuri ya ce zai binciko zuwa marici to haka dai mun kai mun ka ƙari don haka na samu fa'idodi mutane da yawa su sun ka tura ni ban ɗauka ba don haka ban tura ba su na ɗauki abin su na tura ga talabijin ɗinsu da kuma abubuwansu na gani nasiru kabara tv an tura haka dai, ga sunan dai duk abubuwansu da shafuffukansu dai na social media sun tura to mutane da yawa da sun ka gani dan guntun ma da sun ka gani sun bugo mini sun ka bugo mini wasu suna nuna me yasa ma ni saurare ni ce saboda ina malami ya ce malami ne nake yaya ɗalibi ka bugo mece yana tambaya ce ba amsa tambaya tai eh sannan to sai Allah ya taimaka ka san social media duk yadda kai kumina da abu bai boyewa to sai an ma an ka samu ma full text na tattaunawa don haka jiya cikin dare na shige cikin dare wani ya turo mini ita an samu full text to ehin na yi muku maganar mata to sai ni ce mishi ba daidai ba ne ai abin ya kamata in tun da har ya ɗauka ni ce ma abdul jabbar tun da har yaron ya ɗauka to ba daidai ba ne mun yi magana ta awa ɗaya da minti goma sha hudu a dace a sawo magana ta minti goma sha biyu kuma ta ƙarshe ba daidai ba ne an zalunce ni don haka faɗa mai ya sa tattaunawa gaba ɗaya ya ce ta to ƙarshe dai haka mun karbu da abdul jabbar yana son ya yi min bayani cewa za ka ɓata min lokaci ne abinda ka nema an baka A dama makasudin buguwa, ka neme ni kana son ka zauna da ni ce na shirya akwai wani abu da ya muhimmanci wanda ya ce an ce to shi kenan ban bata lokaci na gare ka haka mun kai to ina ganin maganar sababbiyar maganar da mun kai da Abdul Jabbar yi musu magana dole an kasa ko amma kun zai da sun kasa ko sai an ka daddace abin kuma an ka hargitsa maimakon abin siriyale daga magana ta ɗai in ta ƙare to ta biyu ta mai bi mata sai an ka yamuce shi yadda ba ka fahimta komi kaga wannan macin amana ce to yanzu duka duka dai abinda sun ka sako duka duka abinda sun ka sako magana ta awa ɗaya awa ɗaya da minti biyu duka abinda sun ka sako domin abinda ni samu ne na samu clip na farko minti goma sha uku wanda mun kai da shi yaron da waya ta yi sannan clip na biyu minti arba'in da tara to kaga in ka haɗa minti goma sha uku da arba'in da tara nawa kenan sittin da biyu kaga awa ɗaya da minti biyu to awa ɗaya da minti goma sha hudu mun kai kaga har yanzu ina biyar su bashin maganar minti goma sha biyu ina tunani da ni saurare ta jiya tun cikin dare ban yi kwana ba sai ni saurare su duka clip na farko da na biyu sai ni gano abin da sun ka dace sai na gano kasan bello bi is extremely intelligent na yi kaset bom shekara 21 da sun ka wuce duk mai so ya gwada zo mu yi magana bomb in haɗa ma kalmomin da ni amfani da su kaset ɗin bomb yau ina maimaita ma kalmomin nan baiwa ce ta Allah don haka da ni gano da ni tara minti goma sha uku da arba'in ta ni gano minti sittin da biyu ma'ana awa ɗaya da minti biyu kuma ni na san awa ɗaya mun kai da minti goma sha hudu ni ce to wace magana ta ta minti goma sha biyu sun ka dace sai ni tuno ta da nisa sai ni jiga wata magana da na san mun yi ba a sa ta ba ice sun ka dace don haka ina kiran su turo ta daga cikin maganganun da yaron mai yamin tambayo ke ya ce malam mu mun fahimci cewa malaman nan na ahli sunna na maja na kano tsoron zama suke da abdul jabbar sai ni ce waye abdul jabbar da ake jin tsoron zama da shi waye abdul jabbar waye abdul jabbar ni ce ya za ka ce ana jin tsoron zama ka tsoron zama da abdul jabbar don yana wa ake tsoron zama da shi ni ce bari ce saboda abdul jabbar ya gayyaci doktawa ne da mallawa ne da mallawa ni ce wannan duk ƙarya ce ni sani na abdul jabbar bai taɓa gayyata kowa zama ba amma shi ake gayyata yana zillewa ni ce na farko da yan matsa sheik alkasim hotoro har gida ya iska mishi gida ya iska mu abdul jabbar ya ce kuma dangane da littafin da kan rubuta gashi na fito da kurakurai ɗari da ko goma sha bakwai ne su nike sun mu tattauna dan littafin da shi Abdul Jabbar ya rubuta ba wata matsala can ta daban ba littafin da kan rubuta jama'a an taba rubuta littafi ba tare da an yi bincike ba to dangane da littafin da kan rubuta ga matsaloli 110 wani abin ya tunowa kila da 17 na fitar su nike sun mu tattauna tare da kai sai ya ce a'a bai yadda ba sai dai ya ya fito mai da matsalolin ya bashi in ya bashi ya ta ya yi nazari sannan ya zo a zauna cikar makalla kai ka rubuta littafin da ya ce eh lalle shi haka nan za a yi to haka an karbu dai tattaunawar da ba a yi ba har yau kenan ni ce kaga alƙasim hotore shek alƙasim hotore ya zo ya kiya na biyu na san dr rabi'u rijiyar lemu ya buga mishi waya waya tana nan ma ana yawo da ita Yayi yi rikodin ya neme shi a kara makallahu eh dangane da littafin da kan rubuta muna da mulahazat ina son ka bani lokaci yanzu bello ya da ana son a yi magana da shi ɗan kogo na son yi magana da shi ya bani lokaci na saurari ko ba saurari shi ba na saurari to kutar da an ka rasa ga abdul jabbar kenan dr rabi'u rijiyar lemu jarumcin da an ka rasa ga abdul jabbar ya ce ina son ka bani lokaci ba ma zan zo ba a'a ka sa mini lokaci in zo mu tattauna game da littafinka ya ce baya da lokaci ka gaida Dr ka gaida dr sani ka gaida ya mai da abu shararanci ni ce rabi'u rijiyar lemu ya gayyace shi nice sannan akwai hawariyun ƙungiyar hawariyun su su wane ne su kabir bashir abdulhamid sun rubuta mai takarda ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba cewa ba su yadda da maganganun da yake yi wurin karatunsu da abin da ya rubuta ga littafi suna sun ya sa musu lokaci a zo a zauna ya ƙiya nice sannan magoya bayansa na garin Bauchi sun gayyace shi wa'azi wata shekara ya tashi ya tafi Bauchi akwai wani babban malami can Sheikh Idris Abdul Aziz kun san Malam Idris Abdul Aziz ko madalla da Abdul Jabbar ya zo Idris Abdul Aziz ya neme shi yana so su zauna Abdul Jabbar ya sa ka'idoji Idris ya ce duk ya yarda da su daga cikin ka'idodin abdul jabbar ya ce bai yadda a zauna cikin ɗaki daga shi sai idris ba a yi cikin jama'a malla idris ya ce ya yadda ya ce zan ƙara maka ma da wadda baka ce ba saboda abu ya zantwa da ta wankin ɗan kano matsakar kasuwa ya ce zan ɗauki nauyin nta bauchi ni zambia sai muna live coverage a watsa kowa ya gani haka an kai matsaya an ka ce to gobe da safe ko da gobe da safe ta yi abdul jabbar ya kai kano ya gudu to waɗannan sunan lisa homai to su ne yanzu ga clips ɗin da agare ni babu wannan magana sam an yanke ta to in kun yanke ta ni ga tana dawo da ita ina fatar kun fahimta ni an na ɓoyo ni ni faɗi in muni na ku sa mana a tsine ma belle abu in ƙarya nake yi don bisa ku ko yanke magana ina fatar kun fahimta to a takaici ni dai alhamdulillah yanzu kaga mun samu clip ɗin yanzu abinda ɗaya abba mu samu ba magana ta minti goma sha biyu amma mun samu magana ta awa ɗai da minti biyu to tun jiya cikin dare da wannan ya turo min na tuttura ma mutane kuma yanzu ta shiga ga hannuwan mutane an ji farkon maganat duk mai so na tura ma abdulrahman na gidana na tura mai tun jiya da amma ban bashi izini ya tura ba dama nufi na sai mun gama karatun yau nayi wannan bayanin sai in bashi dama ya tura duk group din Bello Yabu Bello Yabu da awa group guda nawa ne guda tara duka a tura su kowa ya jiya don haka shikenan an walwala kare yan kogo cewa an yi muƙabala da Bello Yabu ƙarya ce ba muƙabala ba ce yaro ne ya bugo ya yi tambayoyi Bello Yabu ya bashi amsa na farko sannan cewa an tumurmusa bello yabo kowa ya saurara ya jiya gaskiya ne an tumurmusa bello yabo to na biyu kenan na uku shin an tumurmusa bello yabo kuma tunda bello yabo baya da ilimi ko almajiran abdul jabbar ya kasa zama da shi to mi a hikima abdul jabbar ya bugo min kuma ya nemi alfarma cewa yana son ya zauna da ni mi a hikimat mi a hikimat don haka a takaice dai yanzu ina faɗa muku cewa na karɓa gayyata Abdul Jabbar na karɓa na karɓa ko ban karɓa ba na karɓa na karɓa wholeheartedly na yadda in zauna da Abdul Jabbar kuma ni kaɗai. ni kadai wannan da zaman da ni da maganar da ni damar da ni ba yaron na awa ɗaya da goma sha hudu da zaman da ni yadda in yi da Abdul Jabbar wannan duka kariya ga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don mu nuna bambancin ahli sunna da dan bid'a mu ahli sunna ala yaqinin muke addinin mu dan bid'a ya sani bisa ga bid'a yake bai iya kariya abin shi yasa baya yadda yanzu inda dan bid'a nake ina yadda yaron na mu yi magana awa 1 da minti 14 amma haka ne bashi kuma Allah ya sani ban yanke ba sai da network ya yanke da kai ba ma ni na kashe shi yaro shi ya kashe wayar ina fatar kun fahimta don ko sun ce muku na gudu ƙarya ce yanzu mun samu full text da magana in bancin minti goma sha biyu kowa ka so ya zo a tura mai ya saurara ku jiya an turmuji mallamin ku ko mallamin ku ya yi ƙoƙari ba wani notice da an ka bani kuma nan nake kwanci Allah ya sani kai na kamar ya tsage mura ku saurari magana ta magana kofi ta bata yi sosai mura shi yaro ma yace ce mallan ina jin kana fama da mura Allah ya baka lafiya ni ce amin amma in gitta mai unzuri in ce don Allah ya hankuri bani da lafiya ni kasa saboda mu ahli sunna mazaje ne kowane hali ka iskan muna ina fatar kun fahimta to yanzu kiran da zan yi na karshe ga Abdul Jabbar abdul jabbar kajiya don haka maganar cewa ba a zama da yaro wanda ba mashahuri ba wannan maganar banza ce yanzu yaron nan da ni zanna da shi don Allah sakkwato yake ku kuma sakkwato yake kun san shi mashahuri ne nice muku ba kane na bane matsayin ɗana na haihe shi furut amma kuma ga damar da ni bashi kuma shi yasa an bashi dama shi ma Abdul Jabbar yasa an ba yaro ne dama kun fahimta ko to ina kira ga Abdul malaman nan matasa na Kano da ke neman su zauna da kai don Allah ka yi zarumta irin wadda Bello ya yi ka ba su dama na bincika duka duka shekarun Abdul Jabbar duniya 48 Abdul Jabbar shekara ce 48 duniya Bello ya bi shekarar sanawa shekara ta 58 don haka shekara goma ten calendar years ne ba Abdul Jabbar kaɗan ya rage in haife shi da shekara nawa namiji ke balaga ya haihu sha biyar da na ƙara biyar shekara biyar na rage in haifi Abdul Jabbar shekara biyar don haka abdul jabbar sa'a na ne to ba a zama da yaro ya kan neme ni sa'a ka nike kai abdul jabbar da kan neme ni in zauna da kai amma a zama da yaro sa'akka nake da kan neme in zauna da kai ashe kenan kowa ya gano ƙarya kake yi to tunda mun ta wannan ƙarya na buɗe wannan ƙofa to ka zauna da malaman nan na Kano matasan nan na Kano ka zauna da su ka gani na garin mu gashi ya bugo min la alami adam ba wani alƙawari da mun kai ba wani ba wani abin eh, eh, da mun kai Eh, notice haka ya bugo min ina kwance nan ne yanga to ina rike da littafi na ya maganin mura kasa yana sa dizziness ina karatu da jin magana ta har da gigin kwana akwai amma ka cikin gigin kwana dan duk bashi awa 1 da 10 minti 10 yanzu Abdul Jabbar duniya sa 48 Sheikh Alkasim Hotore ya nemi ya zauna da shi ya ce Alkasim Hotore yaro ne Hotori Hotore sa 43 shekara nawa Abdul Jabbar ya bashi shekara biyar shekara biyu abdul jabbar ya bashi don haka ina yar take kaga tsaran juna ne don haka muna kira ga abdul jabbar ga abdul jabbar in dai ba matsoraci yake ba to ka bude kofa alƙasim hotoru ku yi zaman nan da alƙasim hotoru ka bude kofa don haka don mi saboda mun gano cewa ba a zama da yara ashe ƙarya ce ashe ƙarya ce don ga ka ka nemi zama da bello ya kun bello ya ba su an ka bane imamul buhari da annan kana ci mu duga duga ko ubanka bai yi wari ne ba uban abdul jabbar yi wari ya sa'ad imam bukhari ne amma shi an nuna cewa buhari yi ƙarya buhari yi kaza buhari yi kaza to ashe shi ya nuna cewa ba a zama da yaro ƙarya ce an san yaro na da hujja tsohon banza bai da hujja don haka shekara biya a tsakaninka da Sheikh Alkasim Sheikh Alkasim shekara ta 43 mecece mafi ɗaukakar daraja da Allah tabaraka wata Ala yake ba bawa nan duniya manzanci yi ka manzon Allah da shekara nawa Allah ke aiko manzanni arba'in yau ko manzanci ne Sheikh Alkasim Hotore ya isa a aiko shi da manzanci shekara ce arba'in da uku balle zama da Abdul Jabbar don haka magana cewa ba a zama da yare Abdul Jabbar mun gano ƙarya hake yi tsoro hake ji matsoraci hake to in don a jaye ma kalmar tsoro ka yi ƙoƙari ka zauna da Alkasim ɗaya kenan sannan akwai shek Mu'azzam Suleiman shi ma ya nemi ku zauna Sheikh Mu'azzam Sheikh Mu'azzam shekara sa hamsin kaga ya girme ma Abdul Jabbar shekara biyu amma an ce ba a zama da shi don mi don ba mashahuri ba ne yaron nan da bello ya bayar ba awa ɗaya da minti goma sha hudu garin suwa yake mashahuri ko sakutu ba mashahuri ba ne to du'a kaga cewa ba a zama da wanda ba mashahuri ba shi ma wannan tattauna da Bello ya baye da wannan dan kogo ya ta wannan don haka mun gano karya hake yi Abdul Jabbar ka zauna da Sheikh Muazzam Suleiman magana sai mashahuri sai mai shekaru wannan magana banza ce ga wani nan Dr. Rabi'u Rijiyar Lemu shi ma an ce yaro ne to shekarun Rabi'u Rijiyar Lemu 41 abdul jabbar yana da 48 shekara nawa ya bari lemu shekara bakwai kaga duk dai sa'an juna duk sa'an juna cikinsu akwai wanda ya haifa abdul jabbar yana da dawarin dr rabi'u rijiyar lemu ko warin sheikh alkasim ko sheikh eh, eh, eh, mu'azzam suleiman baya da dawarin su amma ni wanda ne yadda ni tattauna da shi ɗana ne furut ba ma ɗan farko ko na biyu ko na uku ko na biyar ba ɗana ne na nesa amma ni yadda tattauna yanzu tattaunawa da ni da shi awa ɗaya da minti goma sha ta ta san da bello ya bo? don haka in ba tsoro kake ji ba ka buɗe ƙofa waɗannan matasa su zo su tattauna da kai in ko ka ce a'a to ya nuna matsoraci ne ku yan kogo ku guzo mana ƙeya ta ya zauna da alƙasim ƙarya yake muku ya ce oh, oh, oh, waɗannan yaran ne mashi ba mashi shi ina shahara ga dami ya shahara in ba da ya shege ba da mi abdul jabbar ya shahara in ban da ƙarya yanzu ga ƙarya yaro ya bugo da farko a karin makalla ina tambaya kun ci an yi muƙabala ba ƙarya ba ce sannan an yi maganganu na awa ɗaya da minti goshi kun yanke kun sau sha biyu ba cin amana ba ne to don mi ku sa mana ba bello yabo ya faɗi ba a jiya a san matsayin bello yabo A shekaga shi ya nuna abin da bello yabo ya faɗi it makes sense to yanzu da duk tura waɗannan minti awa ɗaya da minti biyu da sun kasa mutane na ta bugo min akara makalla don mu yi magana hadisin nan na tsutsar zakari ba yana cikin abin da sun kalla jabbar da dawa gare shi ce manzo Allah dan liwadi ba yaron ya kawo shi na yi mai bayani ni ce mu gare mu ahli sunna da kuke son ku liƙa mu wannan magana hadisin bai tabbata ba mutane da yawa ne mala ashe hadisi ce wala bai tabbata ba gare mu sun sani bai tabbata ba daga cikin malaman ahalin sunna mafi yawa abinda sun kace da ifi na akwai ma waɗanda na ce hadisin maudu'i na jama'a don Allah abinda mun kaso ke da kanmu kuma ya kamata a yi hujja da shi ina adalci yake to haka dai don haka yanzu dai ga ta an samo ga ta nan ga wayar Bello ko kuma ga ta nan ga Abdulrahman yanzu da yanzu na bada izini da zaran an ka tura wannan karatun to zuwa dare ya tura duk wanda a cikin guruf din Bello Yabo da awa group zai samu ku ji tattaunawa Bello Yabo da dan kogo ku ji a gaskiya ne an turbi yaro ya turbi jin mallamin ku wallahi ba yaro ba ko uban yaro ya kaɗai ya turbi jibin ba to Allah ya shirye shi mu yanzu dai ga ƙalubale nan yanzu dai jama'a mi mun ka gano ashe ana saurarin yaro to abdul jabbar in dai kai ba matsoraci hake ba ka saurari matasan malaman nan na kano in ko ka ce a'a to mun ga kai matsoraci ne sannan muna kira ga ganduje mun ji shiru fa ganduje batun zama mun ji suru wannan magana ka ku yi tsammani akwai wanda zai iya shashace ta manzon Allah an ka aibanta don haka ba wanda ba abin da ya kai mana darajar manzon Allah Abdul Jabbar ya ce cikin littafan sunna an ce manzon Allah dan luwadi ne ya zo ya ga littattafan sunna ya gwada mana inda an ka ce haka nan ka'ida ce in dai ana son zaman lafiya ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yawa wata mace fyaɗe zo ya gwada mana inda an kace manzon Allah ya wata mace fyaɗe ya ce manzon Allah ya yi zina da wata mace cikin kwarkwada bisa godabe ya yi zina da wata mace yanzu kuma yana da cikin littafin sunna dole ne Abdul Jabbar sai ya zo ya gwade shi magana a ci magana wallahi wagga magana ba shashatuwa ya kai ganduje in ka san baka iyawa ja da baya in kana ganin maganar nan tafi karfin ka jaye mu wallahi ba ta yi ƙarhin mu ba in zan zama da Abdul Jabbar na ɗauke ma Abdul Jabbar zuwa don na tabbatar muku in Abdul Jabbar shigo Sokoto ana kashe shi to na yi alƙawarin ni ɗaukar littafai na in buga mota ta yi iskan mai Kano don haka maganar da dai a shashaci zama da Abdul Jabbar ba ta shashatuwa dole sai an yi zaman nan ko a yi shi da mutunci ko a yi cikin rashin mutunci amma dole sai an yi zaman nan subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk